Muzin! Muzin! Kowa ne. Gama lafiya, gama lafiya. Gama hannu lafiya. Gama hannu lafiya. اگئی شیخ اگئی شیخ ہمال عبدالرحمن اگئی شیخ ہمال عبدالرحمن اگئی شیخ آمين آمين كما هنو لا جاء الهر كما هنو لا جاء الهر Thank you. Gaishe ka shamaki. Ba da ba da Ba da ba da Ba da Ba da Ba da ba da shi cin protocol ne za a ci